wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin bayan haka yan uwa al'ummar musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna ƙara godiya ma Allah maɗaukakin sarki da ya ba mu damar sake haɗuwa a wannan shiri da muke gabatarwa a cikin wannan wata mai albarka muna fatan allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace ya ba mu sakamako akan ayyukan da muke a cikin wannan wata sakamako da ya yi alkawari mabayinsa in sun aikata waɗannan ayyuka wannan shiri da muke gabatarwa mai taken ta'al nu'minu sa'a kamar da aka sani shiri ne da muke tattauna matsalolin imani a cikinsa muke ƙoƙarin sanin ayyukan imani domin mu yi ƙoƙarin aikata su domin imaninmu ya ƙaru mu sake mu ƙara samun kusaci zuwa ga allah maɗaukakin sarki sa'an nan mu samu matsayi na masu cikakken imani wanda allah maɗaukakin sarki ya yi ta ambatonsu yana yabonsu a cikin littafinsa alkur'ani mai girma sa'an nan kuma ya tanadar musu da alkhairai mai yawa a lahira idan ba a manta ba eh, a shirinmu da ya gabata ci gaba da muke yi akan magana akan rassan imani mun fara magana akan abin da ya shafi ayyukan zuciya kuma mafi muhimmanci a cikinsu wato shine ikhlasin niyya tsarkake niyya mun gabatar da a shirinmu da ya gabata mun gabatar da bayanai akan abin da ya shafi tsarkake niyya to insha allahu yau a wannan shiri namu za mu ci gaba ne da bayani akan wani aikin zuciya aiki mai girma cikin ayyukan ibada wanda ake aiwatar da shi ake gabatar da shi da zuciya wato shine son allah maɗaukakin sarki son allah maɗaukakin sarki kowa riga da ya sani cewa allah hakika son allah maɗaukakin sarki ba ƙaramin aiki ba ne a cikin ayyuka na imani a ce zuciyar mutum ta cika da son allah maɗaukakin sarki kai hasali ma gaba ɗaya ibada ta ginu ne a kan son allah maɗaukakin sarki allah maɗaukakin sarki ya halicce mu ne don mu bauta masa kawai to hakikanin wannan wato wannan bauta ko ana samun hakikanin wannan bauta ne idan zuciya ta cika da son allah maɗaukakin sarki saboda allah maɗaukakin sarki wato yana da siffofi kyawawa yana da kuma sunaye yana da sunaye kyawawa da siffofi maɗaukaka waɗanda idan bawa ya san su za su sa wato son allah maɗaukakin sarki ya cika a cikin zuciyarsa sa'an nan kuma allah maɗaukakin sarki kullum yana ta yin ni'ima ma bayansa waɗannan ni'imomi za su sa bawa ya ƙara son allah maɗaukakin sarki to duk lokacin da kuma bawa ya zama zuciyarsa ta cika da son allah maɗaukakin sarki to lallai a lokacin zai zama zai fi miƙa kai miƙa wuya ga allah maɗaukakin sarki wajen bauta masa zai ga cewa dukkanin ayyukan da allah maɗaukakin sarki umarce shi da ya aikata dukkan ayyuka na ɗa'a ma allah maɗaukakin sarki to zai ga cewa masu sauƙi ne a wurinsa saboda mi saboda yana ji yana son allah maɗaukakin sarki ai abu ne sananne cewa me masoyi baya sabawa masoyinsa yana bin sa ne ɗari bisa ɗari wannan shine hakikanin soyayya to don haka a yau karatunmu na yau insha Allahu za mu yi ne akan abin da ya shafi son Allah maɗaukakin sarki lallai haƙiƙa Allah maɗaukakin sarki a cikin alƙur'ani da kuma cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lallai sun zo suna mana bayani akan matsayi na son allah maɗaukakin sarki daga ciki akwai hadithin da al'imam bukhari da muslim suka rawaito shi daga anas dan malik radiyallahu anhu yake cewa <clears throat> manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman akwai wasu abubuwa guda uku duk wanda waɗannan abubuwa guda uku suka samu tare da shi suka zama suna tare da shi to hakika ya ɗanɗana zaƙin imani hakika ya samu zaƙin imani ashe kenan imani yana da zaƙi yana da daɗi wanda ake ɗanɗana shi wato zuciya akwai lokacin da za ta ji zaƙi kamar yadda mutum yake jin zaƙin ko ya ji daɗin ko ɗanɗanon wato abinci mai daɗi a bakinsa to haka zuciya takan ji zaƙi takan ji zaƙin imani a yaushe ne ne shine idan ya samu idan bawa ya zama ya samu waɗannan abubuwa guda uku a cikin zuciyansa to alal haƙiƙa to lallai ya ɗanɗana zaƙin imani wannan zuciya ta ɗanɗana zaƙin imani waɗanne ne su ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kirgo su kamar haka cewa an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wato Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam su zama mafi soyuwa a wurinsa fiye da wasunsu ya zama babu wanda ya fi so a duniya in ba Allah da manzansa ba sallallahu alaihi wasallam kuma kamar yadda aka sani a yi daman son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tana biye ne da son Allah maɗaukakin sarki tana biye ne da son allah maɗaukakin sarki to lalle shine bawa ya zama a zuciyansa babu wanda ya fi so kamar allah maɗaukakin sarki da manzansa sallallahu alaihi wasallam sa'an nan wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah sa'an nan kuma in zai so wani to ya so shi ba yana son sa bane kawai dan wani abu a'a yana son sa ne lillah saboda allah maɗaukakin sarki sai ya zama kenan ita ma wannan so da zai yi ma dan uwansa bawa zai yi ne wato a sakamakon soyayyansa ga allah maɗaukakin sarki ba zai so wani nasa ba ko ba zai so wanda ya kyautata masa ba face sai don allah maɗaukakin sarki misali ko don yana kyautata ko don wancan ɗin yana son allah ko don bawan allah ne ko kuma don wayansu ayyukansu na alkhairi ma'ana dai sai ya zama hatta wannan so ɗin da ya yi ya yi ne a dalilin wancan so na farko wato son allah maɗaukakin sarki sa'an nan kuma wa an ya karha an ya'uda fil kufri kama ya karahu an yi fin nari sa'an nan kuma ya zama yana ƙin komawa kafirci bayan allah maɗaukakin sarki ya tsamar da shi kamar yadda yake ƙin a jefa shi cikin wuta yanzu a cikin wane ne zai yarda waye zai so cewa kawai a ɗauke shi yana gani a kunna wuta a gabansa a ɗebo a ɗauko itace a zo a kunna wuta a ɗauke shi a jefa shi waye ne zai so a cikinmu allah hakika babu bare kuma wutan lahira wannan wutan duniya muke magana a kai bare kuma ta lahira to ya zama cewa kamar yadda ba ka so a sa ka a jefa ka a cikin wuta to ka ji cewa kana kin allah maɗaukin sarki kana kin wato ka wayi gari ka koma cikin kafircin da da ka samu kanka ko kuma kafircin da allah maɗaukin sarki ya tsiratar da kai yasa ka fada cikinsa ba kamar yadda allah maɗaukin sarki ya tsiratar da kai ya tsamar da kai daga cikin kafirci imma a dalilin da ka taɓa yi ko kuma a dalilin a'a Allah madaukin sarki ya kaddara kai musulmi ne don haka ya tsamar da kai baka fada cikin wato kafirci ba to ya zama kamar yadda kake kin a jefa ka wuta haka kake kin wato komawa kan wato wancan kafirci din duk wannan ma yana nuna mana me hakikanin saboda soyayya ga Allah maɗaukakin sarki saboda son da kake ma Allah maɗaukakin sarki ya kai ga kana kin komawa cikin kafirci wato addinin da addini ne ba na Allah ba addinin da ya saba ma addinin Allah kai hasali ma addini na kafirce ma Allah maɗaukakin sarki don haka lallai duk mutumin da ya samu wannan a cikin zuciyansa ya samu wa'annan abubuwa guda uku yana son Allah maɗaukakin sarki da son manzon Allah sallallahu fiye da yadda yake son komai sa'an na biyu ya zama yana son mutum ne ba don komai ba sai don allah maɗaukakin sarki na uku kuma ya zama yana ƙin komawa cikin kafirci bayan allah maɗaukakin sarki ya tsiratar da shi bayan allah ya sa allah ya kubutar da shi daga faɗawa wannan kafirci din. to lallai duk mutumin da ya samu wannan a cikin zuciyansa to lallai alal haƙiƙa lallai ya ɗanɗana zaƙin imani kamar yadda manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ashe kenan imani yana da zaƙi yana da daɗi kamar yadda baki yake ɗanɗana zaƙin abu ya ɗanɗana daɗin abinci to haka shi ma wato zuciya tana ɗanɗana wato zaƙin imani don haka lallai wannan hadisi yana a cikinsa akwai abu da zai sa mu ji shauƙi na ƙoƙarin da za mu yi don mu samu wannan zaƙi na imani ɗin wato mu yi ƙoƙari mu so allah maɗaukakin sarki a cikin zukatanmu muso manzan Allah sallallahu alaihi wasallam son da ba ma yin sama kowa sai masu sa'an nan kuma in za mu so wani ma to mu so shi ne don Allah sa'an nan kuma mu kyamaci kafirci mu ki kafirci mu so musulunci ma'ana mu so musulunci kenan mu so addinin Allah don haka kenan wannan hadisi yana gwada mana mu so Allah da manzansa da addininsa mu so kuma mu'minai mu so mu'minai mu ki kafirci don haka wannan hadisi lalle a cikinsa akwai bayanin wato son allah maɗaukakin sarki da kuma son manzan allah sallallahu alaihi wasallam da kuma son mu'mini ko son mutum saboda allah da kuma ƙin fadawa ko kuma ƙin shiga kafirci cikin wannan wannan hadisi ya kunshi bayanin son allah maɗaukakin sarki wajen bayani akan son allah maɗaukakin sarki shekul islam ibn taimiyya allah ya masa rahama yana da wani magana mai kyau inda yake faɗi yake cewa falmu'minu alladhi yakunu allah wa rasuluhu ahabba ilaihi min ma siwahuma labudda an yakuna ma ahabbahu allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma yuhibbuhu mimma lam lam yuhibbahu Allah wa rasuluhu ma'ana malam yake cewa lallai duk mu'minin da ya zamo Allah maɗaukakin sarki da manzan sallallahu alaihi wasallam suka zama sun fi soyuwa gare shi to za ka same shi za ka same shi lallai yana son dukkan abin da Allah da manzansa suke so duk wani abu da Allah maɗaukakin sarki ke so duk wani abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake so to ka samu wannan muminin to yana matukar son waɗannan abubuwa ɗin sa'an nan kuma ka same shi yana ƙin dukkan abin da Allah da manzansa ba sa so mana zai zama baya son su sa'an nan wa an yabghudha ma yubghiduhu wa rasuluhu kuma zaka same shi yana kin duk abin da Allah yake ki da abin da manzon Allah yake ki fala yakunu dhalikal baghid ahabba ilaihi min mahbubillahi wa rasulihi ba za ka taba samun cewa wannan abin da Allah yake ki da kuma wannan abin da manzo Allah sallallahu yake ki ba za ka taba samun cewa abun so ne gare shi ba wannan magana yana gwada mana me kenan yana gwada mana menene haƙiƙanin son Allah maɗaukakin sarki menene haƙiƙanin son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine hakikanin son Allah maɗaukakin sarki shine yin da'a da Allah maɗaukakin sarki yin biyayya ma Allah maɗaukakin sarki tsayawa akan dokokin Allah maɗaukakin sarki tsayawa akan iyakokin Allah maɗaukakin sarki wannan shine hakikanin son Allah maɗaukakin sarki kuma shine hakikanin son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alamar shine a ga cewa me kana son abin da Allah maɗaukakin sarki yake so kana son abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake so kana kuma kin abin da Allah yake ki kana kin abin da manzon sallallahu alaihi wasallam yake ki sai ya zama in kana in mumini ya zama ya siffantu da wannan to lallai lallai ashe yana son Allah da manzansa ya fi son kowa ya fi son Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam fiye da kowa shine sai ya ci gaba da cewa wal hubbu tammu minna mustalzimul lil iradati tamma al mujiba lil fi'li ma'al yake cewa lallai cikakken soyayya daga gare mu wanda zai kasance daga gare mu to lallai yana lazimta a samu al'iradatu tamma wato cikakkiyar irada wacce kuma za ta hukunta a samu aiki ma'ana wannan so da ke cikin zuciyarmu son da muke yi ma Allah madaukakin sarki shi zai sa me a samu nufi niyya na aiki kuma duk sa'an nan kuma idan muna da iko ma'ana in ya zama muna da kudura to shi za nan idan wa'annan sun haɗu al'irada al'irada attamma da alƙudura idan sun haɗu su kuma sai su haifar da aiki ma'ana kenan amma waye ne ba'if ko wanne ne waye dafe shine soyayya son mun nan ne da muke ma Allah maɗaukin sarki in ya zama cikakke to shine zai haifar mana da nufin aikin alheri kuma shi zai sa mana mu ji mu samu ikon yin aiki na alheri don haka sai ya zama za mu yi da'a ma Allah maɗaukakin sarki don haka duk lokacin da mutum ya zama yana da cikakken soyayya ga Allah maɗaukakin sarki to lallai zai ji cewa bari ya yi ayyuka na da'a ma Allah maɗaukakin sarki sai kuma ci gaba cewa wal bughdu tam minna mustalzimun lil karahati tamma almani alil qudra haka kuma idan muna da ki kiyayya cikakkiya to lallai ita za ta samu mu ki abu cikakken ki wanda kin nan kuma shi zai hana mu wato ba za mu aikata wato mummunan aiki ba don haka idan kana son allah maɗaukakin sarki wannan son zai saka ka aikata wato zai saka ka yi nufin kyakkyawan aiki na ɗa'a ma allah maɗaukakin sarki kuma ka samu ikon yin aiki ɗin haka kuma ƙinka ga abin da allah maɗaukakin sarki yake ƙi shi zai sa ka ƙi wannan aiki ɗin sa'annan ko ba za ka aikata shi ba ka nisance shi don haka kenan son allah maɗaukakin sarki shine abin da zai zama shine zai zama mana wato ma'ana abin da zai samu mu zama muna biyayya ma Allah maɗaukakin sarki ya samu kuma mu zama muna nisantan ayyukan da Allah maɗaukakin sarki yake ki shi yasa ce fa idza kana al-abdu qadiran ala mahabbatil haqq wala yaf'aluha fali da'fi mahabbatiha lallai idan ka ga bawa yana da iko akan abubuwan da Allah maɗaukakin sarki yake so ayyukan da'a ayyukan da'a da ayyukan imani amma wala ya fa'aluha amma baya aikatawa to wannan ya faru ne fali dha'ifi mahabbatiha saboda karanci saboda raunin wannan sonsa ga waɗannan abubuwan da Allah madaukin sarki ke so lalle da a ce akwai wato cikakken so lalle da ya samu cikakkiyar irada wacce za ta haɗu da ƙuduransa sai kuma ta haifar da wannan aiki ɗin fali dha'afi mahabbatiha fi kalbihi au wujudu ma yu'aridu al-haqq مثل محبته محبته لأهله وماله فإن ذلك قد يمنعه عن فعل محبوب الحق ko kuma wani abinda zai zama masa wato ya zama arid wanda zai zo ya hana shi wato aikata da abin da Allah madaukakin abin da Allah sarki yake so to don haka wannan shi yake nuna mana me hakikanin wato son Allah madaukakin sarki son Allah madaukakin sarki shi zai samu mu zama masu masa da'a don haka wajibi ne wajibi ne kowane bawa ya so allah maɗaukakin sarki a cikin cikin tsakiyar zuciyarsa mana cikin zurfin zuciyarsa ya ji na son allah maɗaukakin sarki sa'annan kuma allah maɗaukakin sarki cikin rahamarsa bayan ya wajabta mana sonsa yanayin mu so shi sai ya zama allah maɗaukakin sarki ya yi mana bayanin abin da zai sa mu so shi ya yi mana bayanin wato sunayensa kyawawa ya yi mana bayanin sifofinsa maɗaukaka ya yi mana bayanin sa'an nan kuma ya yi mana ni'imomi duk don me duk don mu yi ƙoƙari mu so shi a zuciyarmu don mu yi maka wanda ya maka ni'imomi wajibi ne ka so shi saboda ni'iman da ya maka kamar yadda ya zo aka ruwaito jubilatul qulub ala hubbi man ahsana ilaiha wato haka allah maɗaukin sarki halicci zukata suna son wani zukata sukan so wanda ya musu ihsani ya kyautata musu ya musu aikin alheri allah maɗaukin sarki ni'imomi da ya maka suna da yawa wannan duk yana su zai sami ka ji kana son allah maɗaukakin sarki sa'an nan ibn rajab alhambali allah ya masa rahama yana bayanin soyayyen allah son allah maɗaukakin sarki yake cewa faman ahabba Allah wa rasulahu mahabbatan sadiqa min qalbihi duk wanda ya so Allah da manzansa a zuciyansa wato soyayya ta gaskiya to aujaba lahu zalika an yuhibba bi qalbihi ma yuhibbuhu Allah wa rasuluhu hakan zai sa ya so dukkan abin da Allah yake so kuma da abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake so wa yakrahu ma yakrahuhu Allahu wa rasuluhu kuma zai ki dukkan abin da Allah da manzansa suke ki wa yarda bima yarda Allahu wa rasuluhu kuma zai yarda da dukkan abin da Allah da manzansa suka yarda da shi wa yaskhat ma yuskhituhu wa yaskhatu ma yuskhituhu Allahu wa rasuluhu kuma zai fushi da dukkan abin da Allah da manzansa suka yi fushi da shi wa an ya'mala bi jawarihi bi muqtada hadha al-hubb wal bughd kuma zai yi aiki da gabobinsa aikin da zai zai zama zai hukunta wanda yake hukunta wannan so ɗin da wannan ƙidin ma'ana idan ya zama hakikatan yana son allah maɗaukakin sarki da manzansa yana son abin da allah da manzansa suke so to lallai za ka samu wato za ka ga hakan ya bayyana a gaɓoɓinsa ma'ana za ka zama za ka gan shi yana ɗa'a ma allah yana aikata abubuwan da allah yake so na yi masa ɗa'a da ibada sa'an nan kuma za ka ga yana nisanta abubuwan da allah baya so na ayyukan sabo ayyukan saba ma Allah da munanan ayyuka saboda a dalilin wannan soyayyan in ta zama soyayya ce ta gaskiya a cikin zuciyarsa sai ce fa in amila bi jawarihi shay'an yukhalifu dhalik fa in irtakaba ba'da ma yakrahu Allah wa rasuluhu aw taraka ba'da ma yuhibbuhu Allah wa rasuluhu ma awjubihi wal qudrati alayh dalla dhalika ala naqsi mahabbatihi al wajiba lallai idan ka gabawa wato ya zama yana kin in kaga yana aikata da gaɓoɓinsa yana aikata abin da allah maɗaukakin sarki baya so kaga yana aikata abubuwan da allah maɗaukakin sarki ya hana ayyuka na saɓo to lallai ka sani cewa ko kuma yana kin aikata abubuwan da allah yake so da manzansa duk da cewa kuma yana da iko akan yin haka ɗin to lallai wannan yana gwada cewa me soyayyansa ga allah maɗaukakin sarki tana da rauni a zuciyarsa soyayyansa kai soyayyan da ta zama wajibi ne a kansa ya so allah maɗaukakin sarki a zuciyarsa to za ta zama tauyayya ce saboda me saboda ya kasa aikata ko soyayyar tasan bata kai ta sa shi aikata abinda da allah yake so ya kuma nisanci abinda da allah baya so ba don haka fa alaihi an ya tuba min zalik sai ya zama wajibi ya koma ya tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki daga wannan domin ya zai zama soyayyarsa ga Allah bata cika ba bai yi soyayyan da Allah ya wajabta masa ba don Allah madaukakin sarki ya wajabta mana mu so shi son da zai hana mu saba masa son da kuma zai sa mu yi masa da'a mu bauta masa mu yi masa ayyukan da yake so sa'an nan akwai maganganu masu yawa na magabata da suke bayanin wato irin wannan hakikanin soyayya din daga ciki lallai duk wanda ya zamo yana da cikakken soyayya ga masoyinsa to lallai ba zai saba masa ba kamar yadda wani daga cikin magabata aka tambaye shi aka wani daga cikin magabata yake cewa ta asili ilaha wa anta tuzhiru hubbahu hadha la amruka fil qiyas shani'u law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u yake cewa abin mamaki kana saɓa ma Allah madaukakin sarki kuma alhali kana rai cewa kana son sa lallai wannan abu ne wanda ba zai taɓa zamowa karɓaɓɓe ba in a cikin kiyasi a auna shi a hankalce bai dace ba domin me laukana hubbuka sadiqan la ta'atuhu domin da son ka da kake masa da na gaskiya ne to hu da za ka yi masa da'a ne za ka yi masa biyayya ne domin abin da ya zama sananne shine me innal muhibba liman yuhibbu muti'u lalle dukkan wanda yake masoyi ne to zaka samu yana da'a ga masoyinsa ma'ana kenan ashe duk wanda kaga yana saba ma Allah madaukakin sarki to ka tabbatar cewa lallai imanin da Allah madaukakin sarki ya wajabta a zuciyarsa imanin da Allah maɗaukin sarki wajabta masa ne imani a zuciyansa na na ya so Allah maɗaukin sarki a zuciyansa to lallai bai cika ba don da ya cika da zai nisanci dukkanin ayyukan sabo na Allah maɗaukin sarki kuma da imaninsa imani da, da soyayyansa ta wajibi da ta cika lallai da zaka same shi yana ƙoƙarin aikata kyawawan ayyuka ayyuka da Allah maɗaukakin sarki yake so yana kuma nisantan dukkanin ayyuka da allah maɗaukakin sarki ya hana waɗanda allah maɗaukakin sarki yake ƙinsu to don haka da wannan <clears throat> muke tabbatar da cewa lallai ashe son allah maɗaukakin sarki yana daga cikin wato ayyuka na imani kai son allah maɗaukakin sarki shi ne ma tushen ayyuka na da'a ma Allah maɗaukakin sarki ma'ana ayyuka na imani son Allah maɗaukakin sarki shine zai sa bawa ya zama ya tashi da ayyuka na imani yana kuma nisantan abin da Allah maɗaukakin sarki ya yi hani a kai to don haka sai ya zama wajibi ne akan kowa ya so Allah maɗaukakin sarki a zuciyansa sa'an nan ya yi imani da Allah maɗaukakin sarki sa'an nan kuma yi kokari wajen cika wannan soyayya tasa don ta kai shi zuwa ga aikata ayyukan da allah maɗaukakin sarki yake so na alheri da kuma ya kuma nisanci abubuwan da allah maɗaukakin sarki baya so na sharri don haka da wannan muke cewa insha allahu sai wato a shiri na gaba inda za mu ci gaba da magana akan son manzon allah sallallahu alaihi wasallam muna fatan allah maɗaukakin sarki